yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah manazarta da kuma shugabannin al'umma na fagargaɗe ga jama'a da kula musamman ma a wannan lokacin da akan samu hare-haren kuna bakin wake lamarin ma da kan jawo asarar rayuka cikin kwanakin nan dai an ta samu hare-haren kuna bakin wake musamman ma a jihar borno da ke zama tungar mayakan boko haram inda rayuka da dama suka salwanta kuma kamar yadda bayanai ma ke nuna wa yan konar bakin wake yanzu fa sun sayar salo inda masu kan saje cikin jama'a batun da malam ta tafawa hamza mayo wani shugaban matasa ke fa ganin dole ne al'umma su sa ido al'amuran da suke faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba za a fake da wa'insu al'amuran da abubuwa a cuci al'umma misali a yi amfani da yara a yi amfani da mata a yi amfani da hijabi a yi amfani da motoci a yi amfani da keke na napep a yi amfani da acaba duka wayan al'amura an yi su to ashe idan har hakan ta kasance ya kamata al'umma su zamanto cewa sun bude idanuwansu su ruke lura musamman ma irin daidai wayan lokuta na bukukuwa misali yadda al'amari yadda aka samu yara suka tada bam har suka kashe wajen mutum talatin da da kuma wayannan na baya-baya da suka zo sansanin 'yan gudun hijira a yola da kuma al'amuran da suka faru a garin madagali na baya-bayan nan da wanda suka faru a ƙauyuka da suke ya kamata al'umma su kasance masu lura masu kula shi ko wani mai bishara pastor tam garba na maganin akwai buƙatar musulmi da kirista su yi amfani da bikin sallah wajen ka fahimta juna to amma shi ma ya fara ne da bada shawara game da haka tsaron to a wannan bikin sallar da take zuwa jama'a kar su manta da cewa ina so mu ga ga jama'a kuma ma jama'a matashiya su tuna da cewa yanzu eh, harkan tsaro na hannun kowa kowa na idon kowa na kafan kowa kuma na kunnen kowa na hancin kowa ka sansana tsaro ka ga tsaro ka ji tsaro kuma ka gudu tsaro to me nake nufi a nan duk abin da ga cewa wannan ba ka yi da shi ba a wannan bikin sallar da za a yi to ka yi kafa kafa ka yi sauri sauri ka yi karatun ka tubura na tsu ka je ka gawa hukuma ko kuma ka je ka gawa duk wanda ka ga cewa za ka iya gawa ko tsare wa kanku kamar wani alamomi kamata jama'a su kula to jama'a yanzu kowa dai ya bude idan sa ya ga cewa wake tafiya da me wake tafiya da zuwa ina ina zai je me ya kawo shi me zai je in ma kana ganin wannan ai ya zo masallaci ne to ka manta fa shedan ma na cikin masallaci to ka manta wannan da zai zo cikin masallaci waye ne me zai yi wani sallah zai yi mutum ya ga wake tafiya da me ina zai je kuma ina zai kai idan yanzu a ci sallah ta zo kana da dan uwa aboki zai sallah Me ye ne ya kamata a ce maka kai addinin kai ga maka kamata wannan ce maka ka zauna da shi tare ku yi zumunci tare bishara ta ce ku yi munna da wanda suke munna sannan da wanda suke bakin ciki ma ku tashi bakin ciki to me ya kamata kowa ya yi a wannan lokacin duk kristani na san dai wanda ya san littafi mai tsarki ya ce mu je mu yi munna da wanda yake munna kaga wanda nuna kowa ne ya kamata je je ya zuwa yanzu ma ana ci gaba da shirye-shiryen bikin babban sallar kamar yadda na ga wasu fulani makiyaya a ƙauyen jimlar da ke jihar taraba ke yi muna so mu sirri hira gada yau a za a yi hira kenan eh, Gada yau har zuwa sallah har zuwa bayan sallah eh. a hira nan kan mata ne ko kuma har da maza ake wannan da mata har da mata da kana mun gayyata ga danar har har Kano da a joja a tura ma mu gayu domin muna so mu babban hira a nan a to Kano yanzu yau dan Allah ya kai mu gobe Alhamis ne ake sa ran gudanar da babban sallah inda akan yanka raguna a matsayin hadaya kamar yadda addinin musulunci ya tanadar Ibrahim abdulaziz Aziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya